على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 21 ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da ranar 26 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 80 a cikin karatunmu na tafsirin suratul hijr wanda muke yi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano da muke roƙon allah ya tsara masa kariya da arziki da tsari tambayoyin da suka zo na farko wannan ya na kasance mai yawan yin fitsari ina jinsa sai ya zubo min a wando sai ya zubo min a wando na shin haka zai sa shiga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ana yi wa azaba saboda fitsari a wato Allah mai rahama ne manzo Allah madaukakin sarki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai sai abinda za ta iya dauka wannan abu ne wanda yake ya fi karfinka larura ce akwai mai irin wannan hali wanda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a kai wanda wannan ya zamanto asali na duk wanda yake yana da larurar wato kare, larurar abin da yake karya alwala sawa'un wato na jini ko na bayan gida ko na fitsari ko na rihi wannan shi ne hadisin Zainab binti Jahash Hamnatu binti Jahash wanda ta kasance jini yana zuwa mata baya yankewa jinin istihaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta rinka yin alwala da kowace sallah ta rinka yin alwala da kowace sallah haka yace ma Hamna akwai haka yace ma Zainab binti Jahash na Hamna shi hadisin nata akwai wani tafsir Zainab bint Jahash haka manzon Allah sallallahu da Fatima bint Qais ah, ah, ah, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da ta rinka yin alwala da kowace sallah ma'ana ta sabunta alwalata da kowace sallah to akan haka ne malamai suka dauki hukunci cewa duk wanda yake da irin wannan larura wanda tsarki baya yanke masa kuma babu inda suka kawo shine mutum ba zai iya rike alwala ba daga lokacin sallah zuwa fitarta zuwa wata sallar har sai alwala ta kare wannan ya ishe shi a matsayin uzuri saboda ka zai yi sallah haka da najasa sai dai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ne istihaba yace wata najjani wato ki sanya kunzugo abinda zai tsare najasar daga fita daga fata wajen da take yin sallah to wanda yake da irin wannan larurar ma haka zai yi wato kada yi a musamman in zai shigo cikin jama'a cikin masallaci kada ya zo yana sallah fitsari na ɗiga yana yoyo yana bin sai yana ɓata wajen da zai yi sallah saboda haka sai ya sa kunzugu eh, sai ya sa ko abin nan pampas na mai eh, a samu pampas eh, larura ce to kaji kaji an an economic kaji haka ne ya ce in nace pampas na yi musu talla to ya sa gungugu an san dai abin da ake nufi haka dalika wanda yake da basu yanda wajen tsugunansa kullum a jike yake akwai danshi a wajen ko ba jini bane abin da yake fitowa daga nan wajen najasa ne kullum idan a jike shi saboda haka sai ya tsare shi fatinsa ta sanya wani laini ko da irin ko da irin abinda mata suke amfani da shi fadu sunna ya sa tsakaninsa da kamfansa wanda zai zama to ya tsare fasa daga baci abinda zai rinka yi kawai kowace sallah ya mata sabuwar alwala ta farilla kuma ake nufi ba ta nafila ba in yi sallar farilla zai iya sallolin nafila bayan ta yanzu kamar yadda ake tarawih din nan idan zai sallar idan yi sallar isha duk sallolin tarawih da za a yi ko da yana ji najasan na zuba ba zai fita ba ko da yana jin bawalin ko bayan gidan ko danshin yana fita ba zai fita ba sai sallarsa domin aka ce sai ya fita ya je ya tsarki ya dawo an kallafa masa mashakka to kuma addinin Allah ya zo da ɗaukewar tsanani da wahala da kuntatawa babu kuntatawa a cikin addini idan kuma zai zo kamar idan zai zo yayi yayi sallah daban an misali zai zo yayi sallar tahajjud da ake yi to wannan zai sabunta mata alwala saboda ba sallah ce wadda take wadda take aka sadar da ita da wata sallar ba So ba ta sai ta sabunta mata alwala ko yana cikin gida ya yi sallar azahar ya shiga wata harkar yana so ya yi tilawa sai ya sai ya yi alwala a sabuwa domin ya yi wannan tilawa saboda haka wannan da haka narkon da ya zo na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum biyu ane musu azaba a cikin kabari ya ce ane musu azaba akan abu wanda yake ba mai girma ba ɗayan su ya kasance yana tafiya da annan nimanci. sayan su kuma ya kasance baya tsare kansa baya suturce kansa daga bawali to wannan ga wanda yake da zaɓi kenan amma wanda yake da halin larura bai shiga cikin wannan narko ba bai shiga cikin wannan ban tsoro ba shi yana cikin aminci insha Allah daga azabar kabari daga azabar Allah Allah ya amintar da mu sannan wannan yace a gidan a gidan mu akwai kare kuma na ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika ba zai shiga gidan da akwai kare ba ya hukuncin sallolin mu sallolin sallolin waɗanda muke yi a cikin gidan eh a wato akwai tafsil na cewa na rike kare karen da yake aka rike shi a matsayin dan gida wato mina tawafin wanda yake ɗan gida wato pet wanda ake ajiye shi domin kawai a samu ɗebewar haso da kasancewa tare da shi da kai ka san kare da mage suna da wannan tsamfarewa da jikin mutum wanda suka saba da shi duk inda zai je kaga sun toho yana zuwa kaga sun toho suna cin shi shi suna nuna masa soyayya na haka ma waɗanda suke ba musulmi ba har wasiya suke ga karansu sai dukiyarsu da suka bari ce daga cikin dukiya ga abin da za a ba masa rai wato kawai dai sai shi ma dai yana daga cikin masu nasibi wajen rabon gado a to wannan shine shari'a ta hana amma aje kare domin manufa ingantacciya wanda wanda ya zo da guda uku wanda a kansa malamai suka yi kiyasin dukkan wata ma'ana da ke kama da su na farko shine tsare dukiyar noma wato karan da yake da yake gadin gona na biyu mai tsare dukiyar a mai tsare dukiyar kiwo karan da ake makiyaya suke amfani da suke kiwo da shi don idan akuya ta tashi ta fita ko saniya za ta fita sai kokari ya dawo da ita in kuma wani zai shigo cikin garken sai ya kore shi sannan na uku karen da ake neman abinci da shi shine karen da ake yin farauta da shi to akan wannan malamai suke kiyasin kare da yake gadin gidan mutum wanda malaman malikiya kamar irin su suhnun da suka ji cewa imam malik ya ce ba a rike kare domin gadin gida ya ce da malik ya ga abin da barayi suka kawo a wannan zamanin da ya ce ba kare ba ma da musa ma za a iya rike to kaga wannan kiyasi ne sahihi da suka yi akan tsare dukiya to idan karen da yake gidanku kare ne na gadi to dukkan kare da aka yi izinin a ajiye shi shi wannan a jami'i da malamai suke na wannan hadisai shine kan cewa narkon da ya zo a kan rashin shigar mala'iku gidan da yake da akwai kare karen da yake ba mai wannan ba ba wanda aka yi izinin a ajiye ba domin kamar yadda hadisin ya zo a cikin sunanin nasa'i taufifiyo ne na a jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali wanda yake wasa da shi shine a karkashin gado a ɗakin Aisha malaika Jibril ya zo bai shiga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi yace ka san mu ba ma shiga gidan da yake akwai kare ko hoto saboda haka aka bincika sai aka samu wannan dan kwikwiyo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka fitar da shi daga gidan to kaga kare ne wanda yake bashi da wata ma'ana to amma karen da yake da ma'ana shi wannan mala'ikun rahama a wannan a wato narkon wannan a masifar da take zuwa ma mutum na rashin shigowar mala'ikun rahama wajen wato baya cikin a shi bai hada da irin wannan karen da aka yi izinin ajiyewa ba amma kuma wanda yake da irin wannan karen kuma fa wanda yake da irin wannan karen shine yake cikin hadari domin mala'ikun da mala'iku musamman yayin zuwa yayin saukar rai domin yayin saukar rai mala'iku suke zuwa da albishir ga mumini to wannan zai sa ya zama tokan cewa sun nisanci mutum saboda haka wannan ukuba ne akan abin da mutum yayi na abin da bai dace ba amma dangane da sallah ita kan sallah ai waɗanda suke rubuta aiki ba sa rabuwa da shi don mala'ikun ba ba ba ne, waɗanda suke rubuta aiki su ba sa rabuwa da mutum saboda da ko kai in kai sallah suna nan suna rubuta aikinka domin ko ina kake suna tare da kai wannan yake wannan shekarar ban da halin yin zakar da kai idan na samu hali zan iya ramawa a nan gaba wanda yake zakar da kai tana hawa kan dukkan wanda ya azumi wanda yake da shi wanda ba da shi tana nan bashi a kansa idan har rashi din ya sadu da rasuwarsa ta fada a kansa wannan shine mata mali idan wato rashin fitar da zakar ta sadu da shi har ya mutu bai samu halin da zai fitar da zakar da kai ba ta fada a kansa amma in ya samu hali duk ran da ya samu wadata in wata shekarar ta zagayo sai ya haɗa na shekarun baya da bai ba ya fitar da su sannan a cikin karatun malam na satin da ya wuce ya lissafa maqasidu shari'a guda biyar yace kare mutunci shine abu na hudu amma a cikin hadisi a cikin hajjin bankwana annabi ya faɗe shi a sahu na biyu ina buƙatar ƙarin bayani a wato su maqasidu shari'a da aka fitar da su guda biyar ɗin ba dalili ɗaya aka duba ba ba hadisi ɗaya ko aya ɗaya aka duba ba istiqra aka wato abinda ake nufi da istiqra shine aka bibi ɗaiɗaikun hukunce hukunce na shari'a da baki ɗayansu wanda malamai suka yi suka fitar da su a bisa wannan tartibin cewa shari'a ta zo da tsare shi kuma hadisin da kake faɗa ba a matsayi na biyu aka faɗe shi ba hadisin hajjatul wada' annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram wa hurmatu yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha da rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku to suna da alfarma kamar yadda wannan rana take da alfarma zuwa ga karshen hadisi kaga an faɗi dukiya amma an sanya dukiya a marhala ta karshe amma kaga a bisa wannan tartibin an faɗi a rayuka sannan dukiya sannan mutunci tare da cewa a harshen larabci shi wawu baya hukunta tartibi alwawu shi aka fi kawai yake hada wani da wani za ka iya cewa ja a zaidun wa amru bayan amru ne ya fara zuwa sannan zaidu ya zo ta yi daidai a larabci za ka iya cewa ja a zaidun wa Amru cewa zaid ne ya fara zuwa sannan amru ya zo fa ita ce take hukunta tartibi in aka ce in aka ce ja zaidun fa amru to zaid ne ya fara zuwa sannan amru saboda haka tunda ba da fa ta zo ba ba ta hukunta tartibi a wannan yana da kyau irin wannan tambayar amma yana da kyau mu fahimta cewa abubuwan da malamai suka sanya wato ba ka iya rushe ba ka rushe su da hadisi ɗaya tare da cewar in ma fahimtar ta inganta domin irin waɗannan abubuwa da aka tabbatar da su aka yi wato malamai fuka hau suka haɗu da su suka ce kuma ra'i ne ya tabbatar da su ma'ana bibiya na dalilai ɗaya bayan ɗaya da suka taru gaba ki ɗaya suka tabbatar da wannan abin to ba ka iya rushe irin wannan da nafi guda ɗaya an fahimta a sai kafin mu shiga akwai tambaya guda biyu a wannan wata baiwar Allah tana tambayar ina za ta samu bayanin da aka ce ana kiran suratul hijr suratul rubbama suratul rubbama na faɗa cewa wajen wato mutanen tuni su a wajen su suna gaya mata wannan suna irin abin da wato makarantansu makarantar alkur'ani na ƙasar su aka suka saba suna gaya mata shine har na kawo misali cewar akwai waɗansu da suke kiran suratu safat suratu ya duk da cewar ba a ambace ta da haka ba wato magana ce ta alkura'u ta makaranta ta moyi to wannan za ta samu wannan magana a cikin tafsirin shi malamin tunis din babban malamin su ibn ashur muhammad ibn tahir muhammad abahir ibn ashur mai tafsirin sa at-tahrir wa tanwir wanda malami ne bijimin malami wanda ya zamani a farkon wannan karni fakihi ne mufassir ne lugawi ne nahawi Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi mai yawa tafsirinsa yana nan an buga shi wajen kusan juz'i talatin wanda yana da wanda yana da ma'ana sosai kuma ya rubuta littafi akan maqasid shari'a a a ciki ne shi ne ya ambata wannan amma dangane da yaqin kuwa sai ta samu alarammomi za su gaya mata irin wannan sunayen a sai tambaya ta biyu dangane da sha'anin abdurrahman ibn Auf wanda na ambata jiya wanda har ake min tambihi cewa akwai na a waɗansu malamai sun ce akwai magana akan kisar kwarai kisa ce munkara amma abinda riwayar da ta zo ba wanda ne ba wanda nake ba wanda nake ambato bace riwayar da na ambatar cewar fakirai na musulmi na muminai za su shiga za su riga shiga aljanna za su riga mawadata shiga aljanna da shekara ɗari biyar wannan riwaya ce ingantacciya a cikin musnadin imam ahmad da sunan na sunan al-kubra na imam nasa'i da isnadi wanda yake hasan amma an ruwaito shi ma da abin da zai mayar da shi ya zuwa inganci saboda an ruwaito shi ta fuska da dama daga hadisin abi huraira hadisi ne ingantacce a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan miqdarin rabin wuni ne miqdarin rabin wuni wato ya kiyasa da da wunin ranakun ranar lahira ba ranar hisabi ba ranar lahira bayan an shiga aljanna domin an shiga aljanna ranakun rayuwar lahira kowace daya kowace rana daya kamar shekara dubu shekara ta duniya saboda haka gwargwadon rabin muni shine rigan shine wato fasarar da fukara za su riga muminai za su riga mawadata shiga aljanna to amma wannan shi ma a bisa ma'anar waɗanda yake ba domin akwai daga cikin muminai wanda za su shiga aljanna bi da hisabin wala aza. ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba to waɗansu kuma za a yi musu hisabi hisabi mai sauki wanda ya nuna kan cewar hatta waɗanda suke azmiya masu shiga aljanna za a yi musu hisabi mai sauki din wannan shine dan jinkirin da za su samu hmm, tunda dan jinkiri ne amma dangane da Abdurrahman ibn Auf a cewar a fuqara'ul muhajirin za su riga shi shiga aljanna wannan shigar hadisi ne cikin hadisi ba haka hadisin yake ba kuma hadisin ma munkar ne abinda aka ruwaito shine a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga Abdurrahman ibn Auf yana shiga aljanna da jan ciki wato da jan ciki da wato kamar ba a tsaye ba yana yana rarrafe da haka yake shiga aljanna saboda haka yayi wata gagarumar sadaka domin raƙumansa ne ɗari bakwai suka zo raƙumansa zo ɗauke da kaya na kasuwanci daga sham sai ce duk rakunan duk raƙuman da kayan da yake kai da sirrinsu da ragamar su biya bayar fi sabilillah to aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fanshi kansa daga daga wutar ya fanshi kansa a wajen Allah to wannan hadisi ne munka hadisi ne wanda yake bai inganta ba a hadisi ne wanda yake bai inganta ba akwai kuskure cikin riwayar kuma wanda ya riwayato shi ya kaɗaita da riwayar sa malamai sun yi magana mai tsawo akan rashin ingancin sa daga shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsila inda ya kawo maganganun malamai to wannan shine gyaran da zan yi amma cewar shine za a riga sauran fuqara'ul muhajirin za su shiga aljanna kafin shi abdurrahman ibn auf da shekara ɗari biyar wannan kuskure ne wannan kuskure ne ko da na faɗi su jiya kuskure ne ba haka hadisin yake ba akwai hadisi cikin buhari cewa fuqara'ul muhajirun za su shiga aljanna alhali ahlul jid mawadata mahbusun su an tsare su kafin su shiga wannan yana cikin wannan hadisin yana cikin buhari amma wannan bai nuna cewa Abdurahman ibn Auf yana daga cikin wanda za a tsare ba eh, jiya kamar abin da na faɗa wannan akwai kuskure a ciki kuma saboda Imam Zahabi da ya kawo kissar ta shigarsa shigar Abdurahman ibn Auf yana jan jiki yayi kokari ya nuna mata taujihi cewar la'alla abinda yayi kokari ya nuna mata taujihi wataƙila wannan abin yana daga cikin abinda ya ɗauki hankali wajen ambatanta amma hakika Abdurahman ibn Auf yana daga cikin sahabbai goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da shiga aljanna a saboda haka wannan hadisin da ake ruwaitowa mun ne na'am أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب العلم المرسلين وعاد كانوا ينزلون من الجبال بيوتا عالمين فأخذتهم الصيحة مصبرين وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله يشهد ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين حقيقة متى ننهجر sun karyata manzanni الحجر garin garin samudawa kenan wanda yana kan hanyar madina daga madina zuwa sha in ka bar haibar kilo ɗari a yanzu yana wajen kilo ɗari hudu da yan kai ko da dai ike farkon kura din yana farawa kilo ɗari da arba'in da bakwai a wadi ne wanda ake ce musu yanzu madadin salih kuma ana ce masa wadi kura kusa da al'ula har yanzu wajen yana nan garuruwan nasu suna garin nasu yana nan gidajen nasu da suka rinka haƙo duwatsu suna ginawa suna nan Allah ya tsare gidajen to Allah ya ce mutanen alhijir mutanen wannan gari su ne samudawa wanda Allah ya ɗauko musu annabi salih sun karyata manzanni Allah ya ce sun karyata manzanni alhali manzan da suka karyata hakikatan guda ɗaya ne shine annabin Allah Salih da aka turo musu amma domin Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya ya karyata manzanni ga baki ɗaya shi yasa Allah ta'ala a cikin suratu shu'ara yace kazzabat qaumu nuhin al-mursalin kazzabat adun al-mursalin kazzabat samud al-mursalin kazzabat qaumu lutun al mursalin kazzaba ashabul aikati al kowanne aka ce sun karyata manzanni saboda duk wanda ya karyata manzansa ya karyata dukkan manzanni to babu addinin da ya tabbatar da wannan hukuncin irin addinin musulunci kaga a cikin addinin yahudanci dan ba yahude ya karyata annabi isa ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a bayahudansa sun dauke shi akan cewar wato mai bi ne ga addinin annabi Musa haka zalika kirista dan ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin annabci yana nan a cikin addinin kirista amma mu da musulmi zai ce bai yarda da annabi Isa ba ko ya karyata annabi Musa to ba musulmi bane wanda duk ya karyata annabi daya daga cikin annabawa to ba su da musulunci kamar ya ta dukkan annabawan ne to wannan hukunci a cikin addinin musulunci kawai yake wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci hakikatan ya ɗauki sakonnin annabawa ga baki ɗaya guda ɗaya ne saboda haka wanda ya ta sakon annabi ɗaya ya ta dukkan sauran sakonnin dan haka babu addinin da yake tabbatar da martaba ta annabta da dukkan annabi sai addinin musulunci bin mamaki ga wato a waɗanda ga ahalin kitab musamman nasara yanda yahudawa sun ce sun faɗi magana ta mummunan sharri ga na maryam wa qawlihim ala maryam ala maryam buhtanan azima da kuma ƙaryata annabi isa da suka da kokarin su kashe shi wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn Maryama, rasulullah wanda yake manzan Allah ne su ba zai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane da fadin su cewa sun kashe shi amma duk da haka kirista suna ganin yahudawa zababbun bayan Allah ne suna ganin babu kamar su bani Isra'il babu kamar su kuma da goyen bayan su suka ba da goyen baya daular Isra'il take gana ma take gana ma Falastinawa azaba saboda suna ganin ai su suna da alkawari na Allah a cikin littafi tsarkake ta yaya za ku tabbatar da alkawarin Allah ga waɗanda suka faɗi magana magana magana wato a jifa da zina ga nana Maryam da suka suke zargin Annabi Isa da kan cewar cikin shege aka yi shi ta yaya za a yi ku ce alkawarin Allah yana tare da waɗannan mutane amma haka suka ɗauka kuma har a yanzu nasara suna daga cikin waɗanda suke kan gaba wajen ba da goyon baya da daular Isra'il wajen zaluncin da take yi da abin da take ma to kaga da sun bi sakon annabawa wanda sakon annabawa guda ɗaya ne duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya ya karyata dukkan manzannin Allah da ba su haka ba da ba su ɗauke su a halin da suka ɗauke su ba to Allah ya ce wa atainahum ayatina kuma mun ba su ayoyinmu ayoyi din anan aya ce guda ɗaya amma ta zo da ayoyi da yawa ita ce taguwa fakanu anha mu'ridin suka kasance masu bujirewa daga gare ta ma'ana suka yin tunani akan ayar ta amfane su su imani domin su suka nemi ayar. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya taho a hanyar sa ta tafiya ta buk ya wuce ta wannan alhijir ta wannan ta waɗannan alƙaryatu da ya zo wucewa ya masahabbai kada ku shiga wajen da aka wato wato wurin da aka yi ma mutane wurin da azabar Allah ta sauka face kuna kuka ko kuna kakaro kuka wato an kukan bai zo ba ku kakaro shi har yanzu saboda ku nuna juyayinku da tsoron Allah akan saukar azabar Allah ga wanda suka ta manzannin Allah da zai shiga yake cewa yace a cikin hadisin Jabir a cikin musnad Imam Ahmad ibn hajar ya ce isnadin sa kyakkyawa ne yace kada ku kada ku tambayi aya kamar inda mutanen annabi shu'aib annabi salih suka tambaye shi aya to kun ga munasabar kawo kissar kenan da suka ce da suka ce a kawo musu aya da suke cewa a kawo musu aya farkon sura ta bude da yanda kafirai suke cewa a kawo musu aya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wajen alƙarya yake ce ma musulmi kada ku roki Allah aya kamar yadda mutanen annabi salih suka ce a kawo musu aya sai Allah ya kawo musu aya ta taguwa wanda ta fito daga cikin dutse Da haka aka sanya musu ita tana da ranar sha a cikin rijiya guda ɗaya a garin shi kuma suna da ranar sha ran da za ka sha ba wanda zai ɗebi ruwa amma kuma za su je za su je su tatsu naman ta za su je su tatsu nonon ta yanda suke so ran da su kuma za su sha ita ba za ta sha ba ba za ta zo rijiyar ta ba sai su je su ɗebi ruwa su aje wanda suke bukata kuma su suka nemi ayar annabi salih ya roki Allah Allah ya nuna masa aya mulmulallen dutse dutse yayi naƙuda ya dare taguwa ta fito daga ciki yace hazihi aya to ga aya ku shaida to in aya ta zo sai ibtila'i ya zo da aya ta zo sai jarabawa ta zo sai fitina ta zo me ke ce fitinar sai Allah ya ce musu to kada ku taba kar wanda ya kashe ta kar wanda ya mata wani abu mummuna tana da ranar sha laha shirbun wala kun shirbu yawmin ma'lum tana da ranar shan ta, kuma kuna da ranar sha sananne ranar da za ta sha ba za ku je ku ɗebi ba saboda haka akwai waɗansu shegu tara a ciki a cikin garin wakana fil wakana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun ka haɗu suka ce mu fa mun gaji sai za a sa mana takunkumi ruwa namu wato mu yan ƙasa ne haifaffun ƙasa muna da haƙƙi muna da rai a hana mu ɗiban ruwa sai a ce wai ranar wata taguwa ita ce za ta ɗebi ruwa suka ce ya za a yi cikin dare aka yi mitin aka ce a kashe ta a huta saboda haka idan ba aka ashfaha wanda yafi kowa tabewa a cikin su shine kudaru ibnu salih ya tashi ce shi zai kashe ta ya je ya soke ta yana soke ta ya tabbata sun kashe ta annabi annabi salih yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam to ku rayu ku ji dadi kwana uku ne kawai azaba za ta zo muku gairu makdub ba abu karyatawa ba to shine karyatawar da suke da ayoyi maimakon su yi izina su gane cewar a wato wannan annabin Allah ne domin ba aya ɗaya ba ce a cikin zuwan nasa ɗin wato cewar a kawo musu taguwa ta zo kuma ta zo a sifar ta ban mamaki tun da kawai gani suka kawai taguwa ta shigo cikin gari yace to ita ce taguwa da kuka nema amma sai ta zo a cikin fa wanda yake wannan aya ce kuma da ta zo yadda za ta idan ta je a ranar shanta ita za ta shanye ruwan gabaki daya kuma yanda nonanta yake isan mutanen garin gabaki daya duk wannan aya ce to amma ba su tunani akan wannan ayar ba cewa babu mai iya yin wannan sai Allah sai kuma wanda Allah ya aiko shi wajen sai kuma manzon Allah wanda ya zo da sakon Allah Allah ya ce wa kanu tuna min aljibali buyutan amini sun kasance suna sassaka gidaje suna sassaka ɗakuna daga cikin duwatsu daga cikin duwatsu suke fafewa su sassaka gidaje aminin alhali kasancewa suna masu imani wato masu aminta masu tsare kansu domin wanda suka zo abokan gaba in za su zo in suka rufe kofa sai na za su shiga za su iya haka dutse ne sai sun ɗauki wata da watanni kafin su cin musu saboda haka gidajen nan nasu suna ganin wannan gidajen sun ba su aminci daga dukkan wani sharri da zai zo musu idan suka shiga suka kulla kansu domin ba gida ba ne wanda yake zaka ci ko yanzu ka san yanzu irin yanzu kamar duwatsun tora bora da aka yi ta fafatawa tsakanin sojojin amerika da 'yan taliban da su usama ai ga duwatsu ne waɗanda suka je suka yi haka suka yi ɗakuna a ciki wanda duk ba man ba sa iya zuwa duk da yake an ce a cikin firafilansu suna kawo wani irin bam da yake shiga cikin dutsen tora bora amma su waɗannan da suke gidajen sun ce sun yi gidaje ne amini na aminci a cikin surat a shu'ara aka ce wa kanu yantakuna min al-jibali buyutan tarihi wato sun yi gidaje a cikin duwatsu suna masu alfahari dan su nuna karfin su ce wane ne yake iya wannan dutse ma muke muke fatewa wani gida maimakon mu ce za mu ɗauko tubali da bulo mu dora a dora a dutse za mu fafe ni gida suna alfahari da fariya da wannan Allah ya ce fa ma fa akhadathu musaihatu musbihin sai tsawa wato wato kururuwa kururuwa ta mala'ika Jibril ta kama su ta rike su Allah ya rike su da wato sai wannan tsawa ta ta danke su musbihin halin kasancewar su suna masu shiga lokacin asuba wato da safiya kamar yadda Allah ya halakar da mutanen annabulu. da safe su ma haka Allah ya halakar da su da safe fama abna anhum ma kanu yaksibun dan haka abinda suka kasance suna aikatawa bai wadatar da su komai ba ta dukiyar da suka yi da gininnukan da suka yi da ayyukan da suke yi da suke cewa babu kamar su da suke fariya da shi bai wadatar da su komai ba kuma haka azabar Allah take yayin da azabar Allah ta zo duk abin da kake yi na tanadi da duk abin da kake takama da shi na karfi da kasara na duniya ba zai wadatar da kai komai ba don babu wanda zai iya ma Allah to wannan a ciki akwai aya gare su waɗannan mutane suna daga cikin waɗanda suke akan hanyar mutanen makka yayin tafiyar su daga makka zuwa sham rihlatar shita'i was sai yayin da suke wannan tafiyar su ta lokacin ta lokacin zafi suna wucewa ta garin suna ganin su a 'yan bincike masu haƙo masu duba tarihi na zamanin nan wai sun ce waɗannan gidajen na samudawa burbura ne ba gidajen zama ba ne saboda haka kenan suna challenging abin da yake cikin alkur'ani amma sun kasa nuna kabari guda ɗaya a ciki haka kawai mutum zai zauna wato ya sha shayinsa wasu kila ma ya sha giya ya bugu sai ya ce ga wani abu kuma da yake zai iya daɗin baki da kuma ya iya rubuta wahayin shaitan zuhrufal yuhi ba'dhum ila ba'd zuhurfal qawli ghurura kyakkyawan zance haka zai kawo kamar ana ganin wai hujja ce shine samarin mu suke karantawa suke ganin wai sun karanta ilimi sun karanta abin da ilimi ya tabbatar a yake sa shakka akan wahayi babu ilimi a cikin wannan abin da suke faɗa na farko ba in ma an samu kaburbura a ciki wannan ba nuna ba nuna yake cewa kabari bane akwai waɗanda suke a kamar mutanen fir'auna mutanen fir'auna da suke binne manyansu a cikin wannan ginin pyramid da suke yi amma samudawa ma da labarin bai zo cikin bible ba a ballantana har a ce an san su ana da tarihin su wannan tarihi ne wanda yake larabawa su sun sani amma baya wajen bani isra'il amma domin wato kafirci da nuna karyatawa ga alkur'ani sai ga sun zo suna faɗin irin wa'annan theories din da babu wani abu na ilimi da ya tabbatar da shi in lashe a cikin waɗannan gidaje ne waɗanda suka yi yanzu dai an tsare ba a shiga wajen amma da mutane suna shiga kuma har yanzu akwai hotuna idan ka je ko abin nan ko wikipedia ka je kai googling samud za ka gani za ka kawo maka hatta hotunan. ko madain salih za ka ga hotunan dan hanyar yanzu suna nan Allah ne bai ba ni ikon zuwa ba nayi niyyar na je wajen domin mutum ya je ya gani ya dauki wato dauki wato ya gani ya yi izina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai izina da su saboda haka waɗannan mutane sun rayu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya su su zamanto aya wannan ita ce kissa ta hudu da Allah ya ambata a cikin wannan sura wanda yake a ciki akwai kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alƙawarin Allah zai zo na taimakonsa sa kamar yadda taimaki annabawansa. da kuma cewar gargadi ga waɗanda suke izini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda karshen su zai kare akwai daga cikin kisa uh, ta farko ta annabi Adam ta halittar annabi Adam da da da abin da ya faru da Iblis kisa ta biyu mutanen annabi Lot kisa ta uku mutanen ashabul aika mutanen annabi Shu'aib iska ta hudu mutanen ashabul hijir mutanen su ne samudawa mutanen annabi salih kaga su mutanen annabi lut abinda a cewa suka yi a sun ce don a nuna kan cewar mala'iku ba sa zuwa in dai mala'iku suka sauka to da gaskiya suke zuwa ba su suna cewa a laula ya ake bil mala'ikati laula ta atina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ka zo mana da mala'iku mana inda gaske kake to sai Allah ya kawo kisar annabi lot to mala'iku in suka Allah yake ma nunazzilul mala'ikata illa bil ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya to kisar annabi lot shahidi ce akan wannan mala'iku suna zuwa suka ce bal ji'naka bima kanu fi fihi wa atainaka bil haqq wa inna lasadiqun da gaskiya suka zo kuma ga abin da ya ga abin da aka wanye da su su kuma mutanen annabi salih su ne suka nemi aya kamar yanda quraishi suke neman aya da suka ce da suka ambaci mala'iku da suka ce walau fatahna alaihim bab Allah yake mutu walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rijun domin sun ce sai an kawo musu littafi daga sama ayar da suka nema to ai ga waɗansu ma sun nemi aya da yadda aka kare da su to saboda haka su ma waɗannan da suke neman aya irin abin da zai faru ga waɗanda suka gabace su shine zai faru gare su to shine fa'idar aka kawo waɗannan kissoshi wanda a ciki akwai tasliya rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ban tsoro da gargadi da kafirai na'am ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا Allah ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq kuma ba mu halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba sai da gaskiya sai ta sai shi danye da gaskiya wato ba zai dace da barna ba don haka mabarnata ba sa samun wanzuwa gaskiyar nan ita ce Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da hikimomi da cewar kuma hukuncin gaskiya ne zai tabbata shine adalci da sakayya da sakamakon da ya dace ga dukkan aiki akan abin da ya dace domin wannan shine gaskiya wanda ya kyautata ya samu kyautatawa wanda ya mugusta ya samu mugustawa wannan shine gaskiya domin shine adalci to abin da Allah ya halicci sama da kasa kenan abin da ke cikin sammai da ƙasa suna nuni ga wannan gaskiya shi yasa babu wata halitta ta Allah ce ta sami hikima yanzu a ta masu karanta biology kusa uku karanta biology idan kuka zo kuna karatun aniba aniba din nan ya kankanwa wanda yake ba a ganin ta sai an samu magana sai an samu wannan abin nan mai ake ce masa dubarudu madubin dubarudu mai girmama abu microscope a bari da hausa shine madubin dubarudu aiko sai shi za ka gani amma duk waɗanda suke biology a nan ba ana faɗan amfanin amiba ba eh paramecium sai an faɗi wato economic economic advantages haka ake faɗa ko ba haka ba kowace halitta ta Allah masu karanta biology wannan cewa ne ma a cikin biology a fito maka da wata hikima da ke cikin halitta wadda da baka santa ba da wani amfani wadda wannan halitta take wadda baka santa ba sannan kuma kai musu kan cewa wannan abin Allah bai halice shi da gaskiya ba babu wata halitta ta Allah ko a ko a bio ko a biology ko a physical world ko a wajen chemical ce yana da amfani yanzu aka zo aka bi chemical sun periodic table din nan gabaki daya kowanne Sun aka fara tun daga hydrogen da helium da sauransu da lithium da wane ne a gama su gabaki daya kowanne sai an faɗa maka amfaninsa kowanne sai an faɗa maka amfaninsa sannan ka ce Allah bai halitta da gaskiya ba inda ba inda a ce abu ne wanda kawai kake gani haka baka san menene ba baka san meye amfanin sa ba me yasa ya zo to shi zaka ce wata kila wato kacici kacici ne ya kawo shi amma kowane abu ka an ajiye shi da amfaninsa haka in ka tafi sararin samaniya in ka shiga cikin teku in ka haɗa ƙasa ko ina kowane abu cikin halittar Allah sai ka ga hikimomi kuma gabaki ɗaya karatun nan da ake yi na fannonin ilimi nan da ake gabaki ɗaya ka kaf wanda aka kafa jami'o'i a kai duk binciken da suke yi suna bincike ne akan halittar Allah da hikimomin da Allah ya sanya a cikin halittarsa duk binciken da ake yi hatta masu karanta ɗabi'ar ɗan adam social science duk bincike suke akan halittar Allah to sannan ka ce ka kasa gane cewa halittar Allah Allah ya yi halitta ɗinnan da gaskiya to wannan a bayyane shi ga duk wanda ya yi tunani to shine Allah ya ta wannan cewar halakar da waɗannan da ya zo ya faru duk abubuwan da suke faruwa saboda Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya gaskiya shi Allah yake tabbatarwa shine waɗannan adalcin Allah ya bayyana da kuma hikimar Allah akan cewar Allah ya yi aiki ya bayyana rahamarsa wadan suka yi inkarin rahamar Allah kuma aka gaya musu da hujja kan cewa wanda ya inkari ga abinda da Allah zai masa kuma Allah ya yi shi Allah kuma ya ce wa inna sa'ata la'atiya to kuma sa'ar alkiyama wallahi tana nan tafi me zuwa ce saboda haka kaga a cikin wannan ake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba su su ma nasu sakamakon zai zo domin sa'a tana nan tafi wanda wanda ma yake gani ya sha a nan duniya ya yi rayuwarsa ya yi shigantaka ba abin da ya same shi bai sha ba domin za a kawo shi gaban Allah ranar lahira sa'a da nan zuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma ba mu halicci sammai da kasa ba sai da gaskiya da kuma ajali abin ambato shine zuwa tikewa zuwa sa'ar alkiyama dan wannan ajalin ya tabbata ya ce wa khalaqa a cikin suratul jafiya inda Allah madaukakin sarki yace ya halicci sama da kasa ba face da gaskiya wani tujiza kullu nafsin bima kasabat domin kuma a sakanta mu kowace rai da abin da ta aikata shine maqsudin halitta shine gaskiya domin a yi sakamako ga kowane rai da abin da ya aikata to wannan sakamakon zai tabbata ne ranar tashin alkiyama sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa wa inna sa'ata la'atiya sa'ar kiyama tana nan tafi fafahi safhal jamil dan haka kai afwa kyakkyawar afuwa ka yi rangwami kyakkyawar rangwami shi ne ka kau da kai kai a ai maka ka yafi a cikin wannan ayar akwai wato a nuna yadda afuwa ya kamata ta zamanto afuwa tana tabbata ne da ilimi yayin da aka gaya maka cewa sa'ar alkiyama za su zo saboda haka za su haɗu da sakamakonsu su haka kada ke gaggawar sai sai ka ga sakamakon a nan fa in ma nuriyannaka wa in ma nuriyannaka بعض الذين نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم in ma mun nuna maka sashen abin da muke masa alkawari ko muka ɗauki ranka kafin abin ya zo ta a wajen za su to wannan sanin da Allah ya ce masa anan wa inna sa'ata la'atiya sa'ar kiyama tana zuwa to yayin da kake da wannan ilimi ka san wajen mu za su zo gabaki ɗaya, kuma anan za a yi takayya kuma kan cewa lahira ita ce ainihin radda zai ta ita ce ainihin rayuwa wannan wasa ne wa inda daral akhirata la hiya al hayawan rayuwar lahira ita ce rayuwa kuma a can abin zai a can abin zai faru na ta bai kamata ka kada hankalinka da abin da suka yi maka ba ka kauda kai kai musu afwa a cikin umarnin sa ne a cikin umarnin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne afwa kuma aka sifanta afwar da kyakkyawa abin da ake nufi da kyakkyawar afwa ita ce afuwar da take babu riko a ciki afuwar da take babu izaya babu gori dan ma na kyale ka kai inda za a nuna maka karfi kai ka isa to wannan ba afu ba safhul jamil bane kai afuwa ka kau da kai baka bi da gori ba baka bi da kullo wato kullata ba kayi amma kana kwafa a cikin zuci har cikin zuci ka riga ka gama wannan shine as-safhul jamil to a cikin wannan a sannan yana daga cikin asaful jamil shine cewar wanda ya cancanta a yi masa ukuba ukubar ta tabbata a kansa domin shi wannan baya daga cikin safo baya daga cikin wanda yake ya cancanta a yi masa ukuba a kyale shi baya daga cikin asfafal jami shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan haddi ya tabbata aka kawo shi waje a to kafin a zo waje na ku yi afuwa tsakanin ku amma aka kawo shi waje na ba a neman ceto akan zartar da haddin Allah a ce a hakura domin wannan sassauci ne da dokar Allah sassauci ne da hukuncin adalci wanda ya cancanci a yi masa ukuba kuma a ce ba a masa ba wannan sassauci ne da umarnin Allah wannan baya daga cikin asfafal jami to a cikin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi afuwa kyakkyawar afuwa akwai tsoron manzan Allah salawatullahi wa salamuhu a kan kyakkyawar ɗabi'a. kamar yadda yake cewa salawatullahi wa salamuhu alaihi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na yayi mun yayi ya yayi mun kyakkyawan wato a ya bani kyakkyawar tabi'a ya yi min tarbiya ya kyautata tarbiya ta ya kyautata tarbiya ta ya sanya shi yace wa innaka la'ala khuluqin azim yana daga cikin babbar kyakkyawar tarbiyar da Allah ya yi masa yana yi irin wannan safu in ya kau da kai ya kau da kai har zuci sannan a cikin yin wannan asfaful jamil din akwai bayyanar fa'idar rangwame domin wannan ya wato shifta kamar yin shifta ne da kar a gaggawar gaggawar ukuba ga waɗanda suka karyata a ba su dama domin masu tuba su tuba to kaga a cikin wannan rangwamen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai Allah ya fitar daga cikin tsatsan su daga kuma cikin su su kafiran ma wanda daga baya suka zo suka musulunta suka zamanto manya manyan masu taimakon addinin Allah kamar irin su Ikrima ibn Abi Jahal irin su Abu Sufyan irin su Khalid ibn al wali wanda suka musulunta daga baya wanda duk albarkacin kau da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu ga suka ci gajiyar wannan saboda haka a cikin rangwame da afuwa wanda aka wanda yayi kyakkyawa akwai maslaha mai girma babu abin da za ka ga Allah ya umarni da shi a cikin alkur'ani ko a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face shaida ne akan cewa maslahar da ke cikin sa ta fi barnar da aka ije in ba a yi shi ba sannan Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka shine mai yawa wato mahalici mai cikakken kudura akan yin halitta kuma al al'alim masani um, shine al-khallaq wannan wato sifa ce ta mubalaga wajen halitta wato mai cikakken kudura ce wajen yin halitta ba wai mai yawan halitta ba domin halitta ɗaya ce kuma Allah kullum cikin halitta yake amma kudurarsa a cikin halitta cikakkiya ce sai ya ce inna rabbaka ubangijinka domin ya kwantar da hankalinsa cewa mai kulawa da kai shine mai mai cikakken kudura wajen halitta saboda haka yana daga cikin kudurarsa cikin halitta zai iya halittar masu imani daga tsatsan waɗannan yayin da ka kau da kai daga gare su kuma masani ne ya san wato abin da yake shine maslaha ya san matakin da yake shine yafi dacewa a dauka da yake maka kai hakuri yana cikin sanin sa cewa afuwarka za ta zama zamanto alkhairi a gare ka to sannan bayan wannan kaga wannan ya fi wato nuna kulawa bisa a ce inna allaha huwal khallaqul alim domin aka ce inna allaha an nisantar da al'amarin an ce Allah ne cikakken kudura ne wajen halitta amma da aka ce inna rabbaka an kusantar da shi ubangijinka dan ya ji kan cewa shine fa wanda yake kulawa da shi kuma shine ya bashi wannan umarnin to ga sifarsa mai halitta ne masani ne saboda haka wannan sai ya bashi nutsuwa da kulawarsa gare shi salawatullahi wa salamu alai sannan Allah ya ce wala qad atainaka sab'an min al masani lalle wallahi mun ba ka wato bakwai na waɗanda ake yawan maimaitawa wal qur'an al azim kuma mun baka al qur'ani mai girma bakwai waɗanda ake yawan maimaitawa su ne suratul fatiha mai ayoyi guda bakwai saba din nan yazo da sifar mace domin a nuna cewa wannan abin adadi ne wato sifa ce na abin da yake mace shine ko ayoyi ko sura to an to hadisi ya bayyana cewa suratul fatiha ake nufi domin kamar yadda yazo a hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla yana sallah a cikin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai ce to ina sallah gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ni sai bai amsa ba sai da ya gama sallar sa nafila yake sannan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa na kira ka baka amsa ba baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda suka yi imani ku amsa kiran Allah da manzansa idan suka kira ku ga abin da zai rayar da ku wato da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai shi ne yasa baka amsa bai ce ya rasulullah ai sallah nake sai ce to baka ji Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba to anan ne malaman fuqaha suka ce to wato kenan a wannan ya nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kana sallah idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ka ka tafi a cikin sallar ka tafi to sai malaman shafi'iya suka ce to ya za ka in ka tafi ka bar sallar kenan saboda ka in ka dawo sai ka sai ka rama wata sallar ko ko idan ka je kai masa maganar ka dawo sai ka ci gaba da sallar ka kauli biyu ne na malaman shafi'iya abin da ya furin jaye shine kauli na biyu cewa ka je kai magana da shi ka dawo ka ci gaba da sallar ka magana da shi a cikin sallah ce, kamar hadisin zuliyadain eh ginawa zai sai kawai ya gina domin zancen da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cikin sallan ne wannan hususiya ce ta manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi kamar yadda ibnu abdul bar ya faɗa to ta kai ba a cikin sallar da ce ai umarni ne na Allah kana cikin sallar wani umarnin ya zo saboda haka aiki da wannan umarnin kamar yana cikin sallar shi ma wannan nasti ne akan wannan matsala tunda annabi sa inda kamar a ce yana da wannan zabin yana da uzuri ke ce eh to gaskiya ne sallah uzuri ce inda fi salati la shughla akwai shagali a cikin sallah da zai dauke ranka daga wani abu amma sai ya ce ba ka ji abin da Allah ta'ala ya ce ba sai ya kafa masa hujja da umum wannan umarnin wato ku amsa kiran Allah da manzansa sawa'un kuna cikin sallah ko a wajen sallah sawa'un kuna cikin wani halin da wato in dai kuna da rai da lafiya to ku amsa kiran Allah da manzonsa sallallahu wa sallam to da yazo sai ya ce masa kafin ka fita daga masallacin nan zan sanar da kai wata sura da Allah bai saukar da bai saukar da ba na a cikin at-taura wala injila wala al-qur'ani sai kama hannunka za su fita wanda yake nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwantar da hankalin sahabbansa yake kyakkyawan alaka da su ya kama hannunsa ya rike shi sai da ya ga za a fita ko bai gaya masa ba sai shi ne ya ce rasulullah ka ce za ka sanar da ni sura kafin na fita daga masallacin nan wanda yake ta fi kowace sura girma a babu sura kamar ta a cikin attaura da linjila da alkur'ani sai ce yaya kake karantawa idan ka bude sallah sai ce ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe yace hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utitu yace to ita ce as-sab'ul masani ayoyi bakwai da ake yawan maimaita su kuma da alqur'ani mai girma da aka bani an kufanta su da al-masani cewa ana yawan daga wato tasbiya wato wanda ake yin su biyu biyu kuma lafazi ne da yake nuni takrar maimaitawa bayan maimaitawa kamar yadda ake cewa labbaik Allahumma labbaik amsawarka bayan amsawarka ya Allah ba wai amsawa to biyu ba maimaita amsawar kullum ina cikin amsawar to saboda haka almasani wanda ake yawan maimaita su saboda ana maimaita ta a kowace raka'a ta sallah wannan ita ce hususiyar fatiha to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na baka wannan kuma na baka alkur'ani mai girma na baka alkur'ani mai girma wato kamar ita kanta fatiha ai tana cikin alkur'ani amma sai aka keɓe ta da ambato saboda girmanta wato wannan abin da zai kwantar maka da hankali kenan wato wanda yake wajabta maka godiya ga Allah cewa ya baka ni'ima da babu kamarta ita ce fatiha ya ishi mutum ya ishi ni'imar da ke cikin fatiha cewa duk musulmi in ya tashi zai karanta ta to yana hira da Allah ne sai dai mai gafala ya gafala domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na raba sallah yace Allah ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu sallah anan ita ce fatiha ta ɗaya daga cikin surorin wannan sura as-sala kamar yadda yazo a hadisin muwaffa na sura yana daga cikin sunanta as-sala sunanta as-sala tunda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace Allah ya ce qasamtu as-sala baini wa baina abdi nisfain na raba sallah ai karatun fatiha tsakanina da bawa na kashi biyu yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi hamida hamida ahmadu ne ko hamida eh hamida ahmadu hamadani eh hamada ahmadu hmm. Allah sarki ya sa wani lokaci Allah ya ji kan jasa kullum yana yawan karɓin tafiya je yana rawan zuka muktar siha saboda yana kula da kalmomin nan na san duk fili idan ya kawo sai ya ce min babi qara'a eh, yaqra'u ko min babi eh, nasara yansuru dan ya tabbatar saboda akwai istibahi da yawa irin wannan ba kiyasi bane sama'i ne na yace sai Allah ya ce bawa na yayi yabo a gare ni in yace arrahmanur rahim sai Allah yace ce asna alayya abdi bawa na yayi min kirarin ban girma in yace maliki yawmiddin sai Allah ya ce majjadani abdu bawa na ya girmama ni wannan duk lokacin fa da ka faɗa Allah yana gaya maka kana faɗa Allah yana faɗa ne fa kana faɗin haka Allah yana gaya maka haka to da in hankalinka yana ciki ka san zance kake da Allah kowa fa san zancen Allah da tsaye kamar zance da duk duniya ne a lokacin da kake yi haka kuke da Allah hotline in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ya ce wannan tsakani na ne da bawa na wato mun raba kai kadai muke bauta ma kai kadai muke taimakon muke neman taimako sai ce kuma abin da bawa na ya tambaye ni zan bashi to in yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce hada li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne abin da bawa na ya tambaye ni na bashi to wannan ya ishi girman wannan sura ka ji ka samu wannan communication wanda annabawa su ne aka san suna munajati da Allah amma ya zamanto al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan falala da Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu sun samu wannan wato alherin na munajati da Allah me almunaja wato a ganawa ganawa wanda Allah ta'ala ya ce idan za a gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bada sadaka shi ne ka lokaci ya rasulullah ina son a bani lokaci appointment a baka appointment wato wanda zaka keɓe to wannan kamar Allah ya baka appointment ne ka keɓe da Allah to wannan kada ya isa albarkar fatiha to banda kuma sauran alkhairai da Allah ne kadai ya san iyakar abubuwan da ya sanya to shine Allah ya kwantar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa to kuma ga Qur'ani gabaki daya aya wacce take rayayyuwa to wanda Allah ya bashi wannan har izgilin masu izgili ya kamata ya dame shi wato kada ka damu da wannan domin ga abin da Allah ya baka na'am wa tamuddanna aynaka ila ma bi azwajin ce mata za mu kara sura in sosai a yanki tambayoyi واحفظ جناحك نعم واحفظ جناحك واحفظ جناحك للمؤمنين وقل إني عليهم نذير مبين كما الذي جعل الذين جعلوا القرآن عزيز فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ce la ta muddan na aynayka kada idanunka su karkata ila ma matta'na bihi azwajan minhum ya zuwa ga abin da muka jiyar da ya zuwa ga dangogin abin da muka jiyar da su muka jiyar da su dadi da shi na daga wato daga muka jiyar da da su dadi da shi su wato na daga su kafirai wato bayan abin da Allah ya baka na alqur'ani to kada ka to kada ka ga karanci wato kada ka kankanta shi har ka rinka hangen ni'imar da muka ji yadda su daɗi dangin ni'ima daban-daban su ne a zuwa cikin asnaf na ni'ima daban-daban da muka ji yadda kafirai daɗi da shi na duniyar da suke ciki tun daga abin da muka baka kada ka kada ka rinka ba kallon wannan wato yayin da kaga duniya shine kamar kun ga ta irin tarbiyyar da manzon Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kada duniya su tsoka ne maka ido jin daɗin su rabi'a ibn amir da ya je fadar a sarkin farisa aka an yi shimfiɗa da jan kafa mai tsawo ya taka matattakala sai da sai sai matattakala ɗari uku kafin ya cimma sarki kafin ya cimma komanda rusum komanda ma rusum ba sarkin farisa ɗin ba ya je ya ganshi da ɗan da tsumo karansa amma ya shigo wannan abin bai masa barazana ba wannan bai dame shi ba baya ganin wannan abin akan komai ba wani tsoro sai rukun ya ce masa wai kai ne ke tafa da kai ne ya ce mu fa mun zo ne mu fitar da mutane daga cikin zaluncin addinai ya zuwa ga adalcin musulunci daga bautar mutane ya zuwa ga bautar Allah daga kuncin duniya ya zuwa ga yalwar duniya da lahira to ku ne kuka dauki duniyar wannan mu mun san akwai wani abu irin abubuwan da za su zo cikin zuciyar san adam a ga wannan rayuwa ta duniya yayin da ya samu imani Bi ya fi wannan kali kenan ke irin tarbiyyar da ake kenan amma kun san saboda mai duniya yana intimidation wato yana jefa razani a cikin zuciyar wanda ba shi da ita idan ka zo sai ka ga an dauko wani gadget sabo wanda ba a taɓa ganin irinsa ba kaga ana nuna maka wato kan cewa ka taba ganin wannan sai kaga ana baka hirar abin da yake faruwa a birnin sin da wane ne da wane ne mm. dan akan cewa kai fa ba fa ba a wannan ajin kake ba to kai da Allah ya baka wannan Asab saba min al-masani wal qur'an al-azim kada kada ka karkata da ganin ka ga waɗannan abubuwa ka wadata da alkur'ani ga barin wannan sa, shi yasa abubakar siddiq yake cewa duk wanda Allah ya bashi alkur'ani sai yake ganin cewar an ba mu wani wani abu da yafi falala daga abin da aka bashi to wannan ya wato ya kaskantar da mai girma kuma ya girmama wato abu wanda yake mai rauni domin wanda Allah ya bashi alkur'ani to ne kuma ya zai nema a nan duniya domin duk abin da kake nema in Allah ya baka alkur'ani za ka samu dan ka roki Allah da alkur'ani sai Allah ya baka to da in kana ganin wani Allah ya bashi wani abu har kana ganin kan cewar ya ka. to wannan wato ka tozarta abin da Allah madaukakin sarki ya baka ne wala ta tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan su wato kada kai bakin ciki akan rashin imanin su ko kuma kada kai bakin ciki akan cewar wato su suna da duniya kai baka da ita ba kai musharaka da su ba kada kai bakin ciki wato akan cewar mabiyanka su fakire ne Allah bai ba su duniyar ba domin daga farkon al'amari wato haka musulmi suke cikin tsanani da wahala kamar yadda ya faru a kisa sayyidina Umar da ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga mutanen Farisa kafire ne ga mutanen Rum ga suna cikin ni'ima amma ya duba ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin ba wani abu sai wata 'yan ragaya sai shimfiɗa wadda take ta ta ta ganyen dabino ta kabar dabino kabar ta yi rudu rudu a jikinsa ya yi shata saboda babu wata ni'ima sakar a jikinsa ba sai na umar ya kuka yace ya rasulullah ka roƙa ma Allah ya wasa'a ma al'ummar ka waɗannan ma ka ga abin da suke ciki kai kuma duba abin da kake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida sai ya miƙe yace a wafi shakkin anta ibn al kana cikin shakka ne ibn al-khattab baka san cewa waɗannan an gaggauta musu daɗin su bane a nan duniyar daɗin su an gaggauta musu to shine Allah ya saka da kai bakin ciki da halin da kuke ciki domin akwai hikima kuma wannan ne yasa ya zo a cikin sahihai a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace unzuru ila man huwa asfala minkum ku duba wanda yake kasa da ku ai wato a cikin sha'anin duniya da matsayi na duniya da jin daɗi na duniya ku duba wanda yake kasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kada ku ruka ganin wanda yake sama da ku fa huwa ajdaru alla tanzuru ni'matallahi alaikum wannan shine yafi dacewa da kada ku wulaƙanta wato ku ƙara wato ku karanta ni'imar Allah a kanku don yanda kake ganin wanda yake kasa ka ga halin da kake ciki sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya kara mana sutura Allah ya kara mana sutura amma in kana kallon wanda yake sama sai ya ganci ba ni da kaza ba ni da kaza ba ni da kaza domin duk abin da kake gani yana da shi kai baka da shi kana ganin abin da zaka zaka nuna ma Allah bai baka ba kenan ba ka ganin abin da Allah ya baka amma yanda za ka ga wanda yake na kasa da kai shi ba shi da shi Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza sai gode ma Allah kaga irin hikima ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wannan hadisin shi ma kaga tabbatar da abin da wannan ayat take cewa ne ah, Abdullahi Auf ibn Abdullah ibn Uqba yace na kasance abokaina mawadata ne sai in ga dabba ta fi dabba ta in ga tufa ta fi tufa ta da ji wannan hadisin to sai na sanya abokaina fuqara wallahi sai na samu hutu ina cikin su ban tsora a kai ba inda wani lokaci abin da yake faruwa kenan da yara samari yara samari sun je su rinka abota da waɗanda suka fi shi, kuma ba su da tarbiyya ta zuci wanda za su rinka ganin za su rinka gode ma Allah da matsayin da Allah ya ba su rinka ganin wanda suke kasa da su kullum buri suke su to su ma irin waɗannan abinda waɗancan suke yi su ma za su kuma su ba su da hali saboda haka wannan za ga shi ne za ga yasa yaro ya kama sace-sace yaro ya kama wato saba ma iyayensa kullum yana ganin kan cewa iyayensa me yasa ba su da wadata kamar wani me yasa ba su masa abin da ake ma wani shi kenan sai ya fandare ma iyaye shi kenan sai ya zama to ba mai godiyar Allah ba sai ya shiga cikin wata hanya wannan ita ce tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana domin haka Allah ya dora shi akai kamar yadda wannan ayar ta nuna waqtil haka lil mu'minin ka sassauta sashinka ga wato bayan Allah muminai wato ka wato ka wato wato saushin sassauta sashi shine ka zamanto suna za su samu saukin alaka da kai wato ba mai girman kai gare su ba mai sauki wanda yake kamar za ka shimfiɗa kanka ne su tattaka kaka wato ka ta musu ka zamanto gefen jikinka ka sassauta shi ka yi musu ka kwantar da kanka ga muminai duk da fatararsu da cewa su ba komai bane ka kwantar da kanka gare su domin in kai haka to shine zaka zamanto mai godiya ga Allah wa qul inni ana an-nadhirul mubin kuma ka je ka ce ni ni ne mai gargadin nan mabayyanin gargadi wato ni ne wanda yake annabi mai gargadi mabayyanin gargadi kamar babu wani annabiyar sai ni domin ku babu a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana domin shi ya annabi annabin karshen zamani babu wani mai gargadi in ba shi ba kamar anzalna ala almuqtasimi kamar yanda muka saukar akan almuqtasimi wato masu rarraba masu rarrabewa wato sune yahudawa da nasara masu cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yadda da sashe mun kafirta sashe alqur'ani wanda ya dace da abin da yake wajen mu mun karba wanda bai dace ba ba mu karba ba alladina ja'alul qur'ana idin waɗanda suka sanya alqur'anin da wanda suka sanya littafin da aka saukar musu idin juz'i juz'i wato sun yadda daga wannan ba sai daga da wannan ba wannan shine ɗabi'ar ahlul kitab domin su ne ake nufi da al a nan. wato kamar yadda Allah ya ni ne mai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine mai gargadi mabayyanin gargadi kamar yadda Allah ya aiko da masu gargadi ga jama'un farko su ne Yahudawa da Nasara to sai Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in to na rantsi da ubangijinka wallahi za mu tambaye su gabaki daya Allah ya rantsi da wannan cewa za mu tambaye su ga baki ɗaya, wato da su yahudawa da nasara da suka sanya alkur'ani ɗin kashi kashi yadda suka sanya littafan Allah kashi kashi sun yadda da wani ba sai da wani ba wanda ya nuna abin da ake so ga mumini ka ɗauki alkur'ani ga baki ɗaya, ka ci kafinsa kai masa mu'amala ɗaya, shine ka gaskata shi kullum min indi rabbina al-mutashabih wal muhkam da wanda ka fahimta da wanda baka fahimta ba da wanda yake nasihi da mansu duk da baki ɗayan su kullum min inda rabbina amma wanda suka sa shi bangare bangare gida gida an yadda da wannan ba a yadda da wannan ba da su da waɗanda ma suka karyata shi jumlatan wahidatan su ne mushrikai Allah ya rantse yace na rantse da ubangijinka ya rasulullah za mu wallahi za mu tambaye su da baki ɗaya. to kai ka san alqur'ani da ya faɗi irin gaskiyar da ke cikin halittar sama da kasa Allah ya rantsuwa cewa zai yi abu kasan babu shakka akwai abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani zai faru wanda bai faru ba to wannan da yake zai dai Allah zai tambaye su gabaki daya zai tambaye mu gabaki daya sai Allah ya ce to fasda bi ma umar ka fito karara ka bayyana abin da aka yi umarni da a'a aka umarce ka da shi domin a farkon musulunci Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya bayyana da'awa saboda haka ya koya kansa a gidan al'arqam da musulmi suka yi yawa Allah ya izzata musulunci irin su hamza ibn abdul muttalib suka shigo irin sayyidina umar suka shigo wanda hatta kananan shegu tsoron sa tsoro suke tsoron sa suke ji wato kananan marasa kunyar da ake turawa su rinka su rinka habaici suna cutar muminai wanda su ba wai su ne manyan shegun ba kananan aka tura sun suka ga sayyidina umar sai su gudu to wannan ya bama shine kamar yadda sahabbai suke cewa bamu gushe ba muna cikin kaskanci har sai da sai na Umar ya shigo cikin addinin musulunci Allah ya ba mu izza to a lokacin sai Allah ya ce fasda abi ma ta Umar ka fito karara kai kai kira ka bayyana abin da aka umarce ka da shi na tauhidi wa a'rif anil mushrikeen ka da kai daga waɗanda suke mushrikai wato kada ka damu da abin da suke faɗa kada ka damu da abin da suke faɗa na istihza'i shine ma'anar ka kau da kai daga gare su kada ka tsaya zaka rinka rigima da su domin kai ga abin da aka ce kai duk da mutum ya shagaltu da waɗanda suke rigima da shi bai yi abin da aka umarce shi ba bai yi abin da ya sanya shi ne hadafinsa ba to ba zai je ko ina ba kamar mutum ne ana yin tseren gudu waɗansu su zo su ce wani bai iya gudu ba ƴan kallo sai cewa ce wani bai iya gudu ba ni ne ban iya gudu ba ya biyo yana ba su bayani sai ga duk wanda suke tafiya sun riga shi shi ya tsaya yana mai da martani sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kau da kai daga mushrikai inna kafainaka almustahzi'in mun ishe maka mun isar maka masu yin izgili domin iyakar abin da za su yi maka su maka izgili su ce maka ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun bal huwa sha'ir eh, eh, eh, in hada illa asatirul awwali iyakar abin da za su faɗa kenan su rinka maka izgili to mun isar maka izgilin su duk masu yin wannan izgilin an ce mutane ne guda biyar fitattu wanda suke izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake na isar maka su ka san ko wanda aka ce Allah Allah shi da kansa ce na isar maka su in ma ka in ma ka ji wani ya ce maka Allah ya isa hankalinka zai tashi ballantana Allah da kansa ce na isar maka to za a ga yadda Allah ya da su duk ga baki ɗayan su haka aka kashe su aka jefa su cikin rijiyar yakin rijiyar badar wani ibn al-mughira da da al-aswad ibn abd yagut da al-asi ibn wa'id da har uku ukba bin abi mu'ayyid su su bakwai ne waɗanda suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ran yana sallah suka dora masa wato mahaifa da kayan ciki a na wani rakumi da aka yanke dan sun gan shi yana sallah sai suka ce ba an yanka rakumi a gidan wani ba aka ce eh to ku je ku dauko mahaifar da kayan ciki yana sujada suka zo suka dora masa Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana kuka ta cire masa ta kawar da abin da ya gama sallah ya taro ya taso yace Allahumma alayka bi bi uqbata bin abi mu'ayyid Allahumma alayka bi walid ibn al-mughira Allahumma bi bakwai Allah ya ce na hada ka da su tun lokacin na hankalin su ya tashi sai suka ce da Allah kai hakuri waɗansu suka ce kai kai kai to su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu haka din nan haka suka mutu a yakin Badar sai guda ɗaya shine Umayyah bin Khalaf ya bar wajen a ya bar wajen akan dokinsa wata kaya ta take shi a hanya tun da kayan nan ta cike shi na san wannan ita ce ajali na domin duk waɗannan wanda mun je wanda wanda Muhammad yake cewa Allah ya ce masa inna kafa ina kal in sun mutu saurani na san ma mutuwa zan bai sha ba kuwa bai sha ba barin barin sa badar da kadan shi ma ya faɗi ya mutu kaga yanda Allah alƙawarin Allah yake tabbata alladina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar sune waɗanda suke sanya wani abin bauta tare da Allah fa sauka ya alamu da sannu za su sani wato wannan sifa ce da aka sifanta su na a zage su aka ce su ne mushrikai wato su ne masu hada Allah da bauta kamar a ce duk wanda aka faɗi wannan an san cewa tantiri ne babu alheri gare shi wanda za a ce yana hada Allah da wani abin bauta to waɗannan masu izgilin fa wannan shine sifar su wato babu wani alheri a cikin su kuma Allah ya musu narko yake fa sauka ya alamu ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقول فصدق بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله يقول ولقد نعلم والله للي منا annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun cewa kai irjinka yana takura da abin da suke faɗa na izini da ƙaryata ka wato kana damuwa kana shiga cikin damuwa domin mutum ne sallallahu alaihi wasallam kuma ana ƙaryata shi din nan akan abin da yake ya san kan cewa amfanin su ne ana ƙaryata shi abin da ya san cewa gaskiya ya zo da shi Allah ne ya umarce shi to Allah ya ce mun san cewa zuciyarka tana takura irjinka yana takura domin kirji ana yana nufin zuciya wato kana cikin damuwa da abin da suke faɗa fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ai kai wato ka dauki mafaka ka zabura ya zuwa ga tasbihi da godiya ga ubangijinka shine cewa subhanallahi wa bihamdihi Subhanakallahu wa bihamdika wa kun min sajidin ka kasance cikin masu sujada wato cikin masallata to shi yasa zo a hadisi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan hazabahu amrun fazi'a ila salat annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya tsananta a gare shi sai ya faku sai ya dauki mafaka a cikin sallah sai ya kama sallah kan ce ya bilal arihna bis salah ya bilal ka hutar da mu da sallah saboda munajatin da ke cikin ta tsakanin bawa da Allah sai ya mantar da kai da duk damuwar ka jinta kurata wanda ya nuna girman sallah da kuma girman sanin Allah da girman alaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah cewa wannan abin wato in ya koma ya zuwa ga Allah to wani ne zai bashi hutu wani ne zai kwantar masa da hankali wa abudu rabbaka kuma ka bauta ma ubangijinka hatta ya atiya kal yaqin har yaqini ya zo maka shine mutuwa mutuwa ita ce yaqini sabanin waɗansu da suke cewa wai abin da ake nufi shine ka sami yaƙini wato ka san abu kuru-kuru wato akwai wani lokaci da zaka yi ta ibada sai a shafe maka hijabi ka gama mala'iku ga komai da komai to a lokacin nan sai ka daina ibada tun da an ce har zuwa wannan lokacin ne a abin ake nufi ka dawwama cikin ibada har ajalin ka yazo abin da yake nuna kan cewa yaƙini shine mutuwa faɗin Allah ta'ala a cikin suratul a ah, ma salakakum fi safar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين to yakinin da suke nufi ya zo musu su kafirai da suke ta wannan abu shine mutuwa wato har sai da mutuwa ta zo musu sai suka gane kan cewa duk abin da suke yi na kafirci ba daidai ba ne, wato ma'ana matsawar kana cikin rayuwa kan kasance cikin ibada kada la'aza daya kirkiyawa guda daya ya zama to ba cikin ibada kake ba dan haka a cikin wannan akwai nuna cewar tasbihi da sallah da ibada sababi ne na samun tsira a duniya da lahira yin tasbihi fa sabbi bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa abudu rabbaka to shine sababi na samun tsira yin tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi da sallah a cikin sallar ma sai ta subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kana ta yi a cikin sallah kuma kullum kana cikin ibada to wannan shine zai maka maganin damuwa shi zai sa ka samu sa'ada a duniya da lahira Allah ka ba mu sa'ada duniya da lahira wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in